أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yawan eh, musulmi tare da ku muna ƙara jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu da kuma mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da ita kuma ita ce ke ba mu samun damar dacewa da kyakkyawan ayyuka da samun rabo a wannan duniya ɗin da ranar lahira muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daga cikin waɗanda ke da wannan babban rabo ɗin bi haƙƙi Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin a yau kamar yadda muka sani daman mun kawo wata shubaha wadda dole ya kamata mu bada amsarta. kuma mun fara badawa lokaci ya ƙure mu amma a yanzu sakamakon fara darasi ne za mu ƙara maimaita ita wannan shubha ɗin kuma mu kawo amsarta sai mu shiga cikin wani bahasi wanda yana ba mu damar gane sirrin liƙe wannan annabcin da aka yi muna son mu karanci me yasa aka rihe wannan sirri na annabci kenan bayan mun nuna cewa babu wani matsala game da duk abin da ya shahi ma'anar khatamun nabiyyin to za mu zo mu gayi kuma menene sirrin na'am shi shubhar da ta wuce wasu na cewa yaya za a rihe wannan falala ta annabci a liƙe ƙohar wannan annabci ɗin a hana kowa ya shigo a hana kowa ya kiran kai shi da wannan falala ɗin alhali kuma muna buƙatar wanda zai zo ya warware mu matsaloli na duniya ga sanan wanda sun addabi mutane matsaloli daban-daban in ka duba matsalolin abin da ya shahe rayuwar mutane ne ga sanan musulmi ba inda bai samun kai shi cikin matsala ya za ya yi halladin wannan matsalolin in kuma muka duba ko cikin ɓangaren shari'a muna da ƙarancin kamar wasu hukunce hukunce wanda babu su a cikin addini wanda ana buƙatar wani wanda zai zo da sabin ayoyi wanda za su warware wannan matsaloli ɗin mun yi ishara kan wasu misalsalai darasin da ya wuce sai mutum ya koma a ciki muka ce amsa a nan wurin abin da za mu sani lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya rihe wannan annabci amma ba wai haka ya kyale mutane ba ya bar mutane da ilham wannan ilhamin suwa suke samun shi ya bar waliyai nashi waɗanda suna da samun fahimta na addini su yi istinbati cikin ayoyi da ruwayoyi na annabi wanda aka bari ta nan suna gane wasu hukunce-hukunce shi ya ma Allah ya ce ma na fil kitabi min shai. komi Allah ya ce a cikin alkur'ani akwai me yasa ya ce haka nan wanda duk alama ce ta cewa kenan ana iya rihe annabci saboda annabi yana da komi ga hannun shi yanzu kuma zai bar mutane komi ga hannunsu wanda ba su buƙatar wani annabi a ta nan ne ma saboda ya zo da ɗimbin ilimi wanda a wannan lokacin sahabbai ba su da ƙudurar ya bayyana musu wannan ilimin ba su da ilimi wanda za su iya tahammulin wannan ilimi ɗin kenan ya kamata a ce suna da wani ilimi wanda ta wannan hanyar ilimi ɗin za a ƙara masa wani ilimi kamar ƙananan yara ne da manyan yara har zuwa manyan mutane a cikin manyan mutanen ma akwai wanda kowane daraja-daraja ce na ilimi da hankali shi yasa ake cewa kowane zance da wurin da ake yin shi me yasa da a ce duk mutane daidai suke da a ce duk mutane daidai suke da magana guda in kai ta isa ko kawai magana iri guda za kai bai buƙatar ka kalli wai matsayin kowane mutane an ce wani babban dokta yana sai nuna mutane wannan haƙiƙa ɗin shi ne da ya zo an tara mai mutane kala-kala ya yi masa jawabi sai ya fara jawabi wanda hatta ƙananan yara duk suna ganewa kuma ya ake gane suna ganewa in ya bada dariya suna dariya sai zanki tahiya sama cikin bayanin abin da yake so ya isar na ilimi yana a sama yana ganin masu kaɗa kai suna ragewa dacan kowa yana kaɗa kai yana ganewa har ya kai marhalar da ba wanda zai kaɗa kai in yi magana sai ya ji shiru ba wanda ya kaɗa kai kenan ba su fahimci kenan yanzu har ya kai ya wuce mustawai su ba ga su gaba gare shi amma ba su garewa saboda nan wannan wata hakika ce wadda an santa shi yasa annabi ma gwalgwadon yadda al'umma shi za su iya ganewa haka ya fahimtar da su ayoyi ayoyi suna da ma'ana da dama amma yana fahimtar da su gwalgwadon yadda suke ganewa amma wasu ayoyi har annabi ya bar duniya su sahabbai ba dukan suka gane ba amma ya bar dukan wannan ilimi din ga hannunwa ga hannun amirul mu'minin imamu ali alaihi salam shi kuma ya koya ma a imma na bayan shi wanda aka ce su ne wasiyai shi yasa ma za ka samu bangaren shi a da yawa daga cikin amsoshi na addini suna da shi saboda mi saboda an bar ilimin a hannun a imma wannan yana barma wannan wannan yana barma wannan har shi sama muka ce ba za ka same su ba sun yi karatu wajen kowa saboda su karatunsu ne suna shaƙo shi ne daga wurin iyayensu wanda wannan annabin rahaman nan ya bar musu shi yasa aka ce ka koma ma gidan risala nan zaka samu amsoshin daga tamboyi to su wa'annan har aka zo ga imam mahadi inda shi kuma ya wakilta saboda ya shiga hali na gaiba yanzu ba a ganin shi saboda wasu matsaloli wanda Allah yana jiran sai mutane sun ankara suna buƙatar lalle wanda zai cece su sannan zai bayyana amma ni da haka nan sai ya bar komi ga hannun malamai wanda sun ƙware cikin sanin ayoyi da ruwayoyi su ne mu muke kira da maraji'ai ai wanda su ne abin komawa sun yi hadi shekara da shekaru suna karatun alƙur'ani suna karatun ruwayoyi karatun fiƙihu suna da rasa shi tare da sanin hukunce-hukuncen shi kowace hukunci za su nemi ayoyi gaba ɗaya su haɗa su karanta su hiddo natija to su wannan malamai din suke da daukan nauyin ba da amsoshi game da duk abin da zai zo game abin da ya shahi matsaloli ta duniya matsaloli na duniya da matsaloli na cikin addini saboda haka nan kenan ba mu cewa a rahe wannan falala din alhali kuma mun san da cewa nan gaba ma akwai imam mahdi yana nan tahi zai zo zai bayyana mun su ware ne suke basu daidai su waye wanda suka ƙetare daga hanya a takaice kenan wannan amsar da zamu iya bada game da wannan shubha din sai game da mawdu'in da lalle ya kamata mu hara magana kan shi a yau shine abin da ya shahi sanin sirrin rihe wannan annabci din a nan wurin ba su dangane da abin da ya shahi rihe annabci wasu suna bayanin rihe annabci a cikin addini ma'ana a cikin ayoyin alkur'ani wasu kuma suna kawo dalilai a wajen addini ma'ana dalilai na hankali kenan abin kamar ya kasu kishi biyu wasu suna bayanin hakikanin gane sirri na rahi annabci ana gane shi cikin ayoyi kenan a cikin addini ba sai ka hita waje ba wasu kuma suna ganin a'a dole sai mun hita waje ta hanyar hankali ne muke gane sirrin da Allah subhanahu wata'ala yasa addini ya zamanto an rihe shi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam babu wani annabi to a yanzu bayan mun gane wannan matsalab din wannan ishara din wadda muka yi to sai mu zo game da waɗanda suke nuna cewa saboda shi ɓangaren alƙur'ani mun yi ishara ga aya ga ta nan ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin Allah ya ce shi ne ƙarshen annabawa kenan wannan aya dangane da abin da ya shahi cikin addini kenan to yanzu za mu zo a wani mahanga kenan ɓangaren masu tunani na hankali me suke ganewa game da sirrin rihe wannan risala ɗin me ake tunani game da wannan a nan wurin muna ishara ga tunani guda biyu kuma za mu zo da tunanin wasu magabata waɗanda suka yi kawo nazariyarsu duk da wasu nazariyar tasu ta saba ma addini kwata-kwata ma'ana sun gano wai sirrin rihe risala da sirrin rihe wannan annabci ɗin da kuskure suka gane shi sun yi ta daga addini saboda gane sirrinsu kana gane lallai ya saba ma addini za mu zo da bayanin mutum shi da kai shi zai gane lallai wagga magana da maka gai. hakika haka nan ne to abin da ake nunawa dangane da sirri na rihe annabci ana nuna sirri guda biyu sirri na farko shine wai abin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya rihe risala duka wannan hankalce ne muke son mu kawo abin da yasa aka rihe risala saboda an gano ko mu ce Allah ya gano cewa mutane gaba ɗayansu ba su buƙatar kuma wahayi, ba su buƙatar saƙo ya zo daga Allah, komi kenan ya bayyana ƙarar an gane ba a kuma samun wasu matsaloli nan gaba, wannan kenan. Wasu kuma suka ce, a'a, ba wai wahayi ne ba a bukata ba a ana ganin ma ci gaban wahayi ne an samu ci gaba ne na wahayi saboda wai kowane mutum da hankalin shi yana iya gane abin da Allah yake so kenan wahayi ya zo kusan ma kamar za a ce suna ganin kowane mutum ana iya masa wahayi duk wata matsala da ke da kwai kowane mutum Allah na iya masa wahayi ƙoha buɗe take su wannan sun wuce iyaka ma cikin bayanin wai rihe annabci tunda yaushe za a ce kowane mutum ana iya mashi wahayi kaga wannan babban matsala ce saboda haka ma muke son muhara kawo nazariyar wani wanda ake ce ma iqbal lahuri iqbal lahuri ya ishara cikin wani littafin shi wanda aka tarjama ana ce ma littafin wai rayar da tunani a cikin addinin musulunci rayar da tunani kenan shi musamman yana magana ne game da rayar da hankula na mutane a cikin addini na musulunci wanda ya tarjama ana ce mishi Ahmad Aram shi ya tarjama wannan littafi nashi zuwa farisanci yana cewa dangane da nazariya shi wai dama wahayi da ya zo gariza ce mun taɓa bayanin me gariza gariza wata bukata ce ta ɗan adam kamar yadda muka san ɗan adam yana da gariza daban-daban akwai gariza ta cin abinci akwai gariza ta shan shaye-shaye akwai gariza ta bukatuwar yawace-yawace akwai gariza ta san lalata daban-daban ta hanyar zina ne hanyar kawai shaye-shayen abin da bai kamata ba abin da dai duk Allah yake haramtawa zaga mutum yana sha'awar yin shi wannan ita ma gariza ce har ta kai ta zama mutum kamar ma rashin lahiya to wannan da ana ce mata ma'ana dai a takaice abinda ake ce ma gariza duk abinda mutum ya sakan ma ran shi ya koya har ma ya zama mashi in ba ya yi abin ba bai jin daɗi wannan ya zama mashi gariza ya zama mashi kuma rashin lahiya shi to akwai ma ba ma wai sai ka sakan ma ranka wannan abin yana koya ba daman ko can da Allah ya halarci mutane ya sa musu san a musu alheri kaga wannan gariza ce ya sa musu san wanda yake son su ya sa musu san cin abinci ya sa musu san neman sani ya sa musu san biyan bukatar sha'awarsu ta yin su yi aure ko kuma ba ta hanyar yin auren ba ko ma ta wace hanya su biya wannan bukatar ita ma gariza ce a takaice wannan ake ce ma ake ce ma ma'ana buƙatuwar da ɗan adam yake da ko ba wace irin buƙata ce to sai suka ce daman wahayi ya ce shi wannan iqbal lahori yana cewa wai shi wahayi wata daman buƙata ce wadda Allah ya riga ya sanya cikin mutane shi yasa shiriya ma da ta zo ta zo akan wannan abin ne saboda ta zo ne ta gyara mutane wannan buƙatuwar wadda dama akwai ta cikin ɗan adam to lokacin da ta ƙare shikenan kenan lokacin da aka ce an wahayi an an annabci wannan gari zai an rihi amma me ake nihi shin ana nihin kuma ana buƙatar wahayi nan gaba ko ba a buƙata shi ne ke cewa wahayi yanzu ya nuna kenan cewa ba a buƙata tunda aka rihe wannan ba a buƙatar wahayi wanda ya shaye wannan gari zaɗin hakanan ba a buƙatar shari'a wadda ta shahi wannan irin shari'a ɗin wadda dama mutum yana buƙatar ta to yanzu an ƙare kusan ma kenan komi an rihe yanzu mutane su je su yi sharholiya su kenan wannan kusa abin da yake nihi za mu zo da takaitaccen bayani da kuma ba shi amsa game da wannan irin ishara da yake son ya yi dangane da abin da ya shahi rihi annabci ko kuma sirrin rihi wannan annabci ɗin za mu zo da sauran kuma masu tunani game da wannan mas'ala ɗin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibina tahirin